mu kalli dr nasiru gauna ya yi karatu a tsangaya guda uku ta siyasar kano ya yi aiki da gwamnatin malam ibrahim shekarau ya san sirrin da ke ciki ya san gyaran da ke ciki ya san nasarar da ake ciki ya aiki da injina dr rabi musa kwankwaso ya san sirrin da ke ciki ya san nasarar da aka samu ya san inda aka sami matsala ga yana aiki da kadimin islam da abdullahi umar ganduje ya yi chairman na local government ya san sirrin abubuwa ya yi kwamishinan gona ya san yadda aka samu ci gaba a harkar noma to in ka ɗauko kwaliti na dafta Nasiru gawuna ya fito daga gidan malamai yana mutunta malamai yana mutunta 'yan kasuwa yana mutunta dattawa yana tausayin matasa yana son ƙananan yara waɗannan abubuwa waɗannan kwalifi na dr nasir yusuf gawuna sun isha kai tallansa awa 24 ba tare da ka ɓata wani ba kuma ɗabi'a su dama ba ta ɓata wani ba ne ba ta cin mutuncin wani ba ne kullum yana kawo muhimmancin allah ne ke yi a nema a wajen allah ba sai mun ci mutuncin wani ba aiki da shekarau lokacin shekarau ne gwamna gawuna ba shi da damuwa ya aiki da kwankwaso lokacin da ya Umar ba shi da damuwa. A gwamnatin yanzu ta gano da shi ne gwamna. Har yau ba shi takarar gwamna Nasiru ya cika mai zama kalau. Allah ya ida nufi. Nasiru mun san baka da damuwa.